Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ya kuma makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirinsa na zaɓe ko naɗi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Lahadi 23 ga watan Satumba shekara 2018 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Yawan mutanen da suka mutu ya karu zuwa 167 an kuma ceto mutum ɗaya da rai a jiya Asabar bayan da jirgin ruwa ya nutse a tafkin Lake Victoria na ƙasar Tanzania ranar Alhamis. jami'an tanzania na ci gaba da binciken cikin jirgin da ya nutse a kwana na uku yayin da kuma aka fara gudanar da binciken yadda lamarin ya faru tawagar masu bincike sun shafe yini guda suna ta ciro gawarwakin mutane daga cikin jirgin wanda ya nutse sakamakon daukar jama'a fiye da kima kamar yadda aka yi zargi yayin da ake shiga kwana na hudu a makokin waɗanda aka rasa kamfanin dillancin labaru na ap ya fitar da rahoto jiya asabar da ke cewa an ceto mutum ɗaya da rai haka kuma kafar labarai ta waya service na cewa an ceto wani injiniyan jirgin a kusa da injin jirgin sai dai ba bayanin halin da yake ciki babban sakataren gwamnatin tanzania john kijazi ya faɗa manema labarai cewa jirgin yana da adadin ɗaukar fasinja 101 ne kacal kuma ya ce ya bayar da izinin ƙaddamar da bincike kuma za a tuhumi waɗanda suke da hannu a haɗarin. tankiya tsakanin amurka da china ta ƙara tsanani a jiya asabar yayin da ma'aikatar harkokin wajen china ta kira jakadan amurka a china terry branstad domin nuna rashin jin daɗin ta kan takunkumin da amurka ta saka wa china saboda ta sayi wasu jiragen yaƙi da makamai masu linzami daga rasha wannan da yana faruwa ne 'yan sa'o'i bayan da china ta soke zaman tattaunawa kan cinikayya da amurka saboda matsayar da amurka na ƙara sabon haraji akan kayayyakin china wata sanarwa da aka kafe ta shafin yanar gizo Ma'aikata harkokin wajen cana na cewa hakan ya yi matukar sabawa dokar ƙasa da ƙasa haka ma'aikatar ta rubuta cewa harkokin china da rasha harka ce ta ƙasashe biyu masu ɗiyauci kuma amurka ba ta da wani hurumin yin katsa Landan. kuma matakin da amurka ta ɗauka ya lalata dangantakarta da china tun farko dai china ta nemi amurka ta janye takunkumin da aka da ta saka da yake magana da manema labarai mai magana da yawon ma'aikata harkokin wajen ta china gen shuang ya ce china ta rubuta takardar nuna bacin ranta a hukumance ma amurka sayan makaman da china ta yi daga rasha ya keta dokar amurka da aka saka a shekarar 2017 domin a hukunta shugaban rasha vladimir putin kan katsa landan ɗin da rasha ta yi a zaben shugaban amurka da wasu harkoki. To ana shan labaran duniya da kan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar ne wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta a wajen wani faretin sojoji a kudu maso yammacin Iran. inda suka kashe akalla mutum 25 da raunata wasu 60 a cewa kafar labarai ta gwamnati. jami'ai sun ce an kashe 'yan bindigar biyu wasu kuma rahotanni na cewa an kama wasu mutum biyu da ake zargi da hannu a kai harin kungiyar IS da wata kungiyar larabawa ta mai n 2 Ahvaz sun dauki alhakin harin da aka kai a yankin Kuzistan. kafan labaran iran ta ce maharan sun kai harin ne a wani waje da jami'an kasar suka taru domin kallon faretin da aka saba yi duk shekara domin murnar zagayowar ranar da aka kafa jamhuriyar musulunci tsakanin 1980 zuwa 1988 bayan yaƙi da ƙasar iraki an gudanar da makamancin wannan farati a wasu sassan ƙasar a kasarin mutanen da suka mutu dogara tsaro na juyin juya halin ƙasar iran ne hawa kuma wasu rahotanni na cewa daga cikin waɗanda suka mutu ɗin akwai wani ɗan jarida matan nan da ke zargin mutumin da aka gabatar da shi don zama alkalin kotun kolin amurka brett kavanaugh da yin yunkuri da mata fyaɗe ta amince za ta gurfana gaban kwamitin shari'a na majalisar dattawan amurka a cewar rahotanni a ƙasar lauyoyin kiristin blasi ford sun aika da saƙon imel jiya asabar suna mai cewa ford ta amince da gayyatar da kwamitin ya yi mata domin zuwa ta bayar da bahasi. tun farko dai ford da lauyoyinta sun nemi a takaita yawan manema labarai kuma a kada wato kada wanda ake zargi kavana ya kasance a zauren da za ta bayar da bahasin sai dai babu tabbacin idan kwamitin ya amince da wannan bukatu nasu kwamitin shari'ar dai ya baiwa ford zuwa daren shekaran jiya juma'a da ta yanke shawara amma lauyoyinta suka nemi a ƙara musu kwana guda 'yan mintuna kafin cikar wa'adin a ranar juma'a sai shugaban kwamitin charles grassley ya sanar ta kafar twitter cewa ya baiwa ford zuwa karfe biyu wato da rabi na yamma ta yanke sha labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yawa da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. To kafin mu fara wani sabon batu bari mu kammala muku da matsayin jam'iyyar APC na zaben fidda gwani a jihohin kudu maso yammacin Najeriya. Ga da Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani. Farko ga shugaban jam'iyyar APC na jihar Oyo, Chief Akin Oke. The issue, we have not decided what to move, we are going to use in Oyo State. That's Chief Akin Oke ya ce kawo yanzu ba su yanke hukuncin salon irin zaben fitar da gwanin da za su yi amfani da shi ba ko yar ne ko akasin hakan a jihar Oyo ya ce har yanzu ba mu cimma matsaya ba gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ya gayyaci dukan 'yan takarar gwamna don a tattauna a sami mafita amma za mu yi zaben fitar da gwani na shugaban kasa kuma yar e ko kato bayan kato ne za mu yi domin shi ne mun ka amince da shi a taron shugabannin da mun ka yi yi a kwanakin baya. Shi ko shugaban jam'iyyar APC a jihar Ondo, Mr. Ade Timeyi cewa ya yi. At the same time, the ESCO committee meeting last week, it was unanimously agreed that we are going for indirect in the state. We are doing it direct for the president. We don't have correct data as I'm happening to you Adetimeyi ya ce mun yi taron masu ruwa da tsaki da shugabanni a makon da ya gabata inda gaba daya muka amince cewa za mu yi zaben wakilai wato delegate a jiha amma za mu yi zaben mutum bayan mutum a zaben shugaban kasa. Adetimeyi ya ce a halin yanzu ba mu da adadin yawan mambobinmu a faɗin jihar Ondo ba mu da katin zama ɗan jam'iyyar APC saboda haka kowa na iya zuwa ya ce shi ɗan jam'iyyar APC ne wannan zai kawo rikici kuma da yawa wasu mutane suna can yankin da ke da ruwa a karkara shi ko wani dan siyasa kuma basarakin gargajiya ya faɗi cewa turan ke daɗe jam'iyyar apc ta ce za ta yi zaɓen waton direct ko in ce yan tinke a zaɓen shugaban kasa ya kake ganin wannan waton matakin da jam'iyyar apc ta ɗauka ko matakin da jam'iyyar ta ɗauka ta yi kuskure lokacin da za a yi dan a maganar shugaban kasa da za a yi shiga ta kawai domin idan aka yi shi wanda jama'a ke so ne za a zaba. daga batun tsarin zaben fidda gwani yanzu batun da ke jaran gya game da zaben najeriya shine batun hana daukan hoto a lokacin da ake jefa kuri'a ko kuma a cikin rumfan jefa kuri'a wanda hakan ya sa hukumar zaɓe ta ce idan har mai jefa kuri'a zai shiga dakin jefa kuri'a to wajibi ne ya ba da wayar hannunsa a rike masa ko kuma ya ajiye ta hukumar ta ce ko baya ga kaucewa cinikin kuri'a kar mai jefa kuri'a ya bata waɗanda ke jiransa lokaci to sai dai kuma babban jami'ar adawa ta kasar wato pdp kamar yadda shugabanta wuce secondus ya ce hana amfani da wannan waya ba komai ne illa neman hukumar zaɓe ta mara wa jam'iyya mai mulki baya wato apc domin a yi magudin zaɓe shehu yusuf kura yana ɗaya daga cikin masu magana a madadin wannan jam'iyya ya jaddada wannan batu a tattaunawar da suka yi da Nasir Adamu Hilkaya. Da farko dai ga Aliyu Bello kakakin hukumar zaɓe a tattaunawar da muka yi da shi akan wannan batu inda na fara sa dalilin da ya sa hukumar ɗaukar wannan matakin hana shiga rumfan zaɓe da wayan hannu. To yana da kyau muhim yana da kyau mutane su fahimci cewa hukumar zaɓe na dukkan kokarin da za ta yi don ta rage tarnaƙi da yin amfani da kuɗi ta hanyar da bai dace ba ka iya haifar da barnar da shi kansa zaɓe ɗin zai tawaya. domin nazarin ya nuna cewa a daidai lokacin da mutanen da suka jefa kura suka jefa abin suka yi ƙoƙarin nuna waɗanda suka sai ƙuri'a tasu a fakanci cewa gafafin da in gwala domin ka nuna goyon bayan ka saboda bayan ka jefa kura ɗin ka koma ka ne misali tamkar ka je ce akwai wata yarjejeniya kenan tsakanin mai saye da mai saidawa to idan aka ga wannan abu kuma wanda kuma doka ba ta yarda da shi ba hukuma ta ɗau mataki don ta magance shi sai aka hararo cewar akwai fanyewar wasu mutane su shiga rumfar da ake jefa kuraren wato kewaye abin da ake kira polling booth dan kewayen da ake dangane kurare da wayar su ta hannu kana su ɗauki hoton ƙuri'a su da nufin nuna ma waɗanda aka cinci da su saboda samu wannan jinga da aka yi su a baya kaga idan haka aka yi to ai tamkar an gudu a cikin wajen na kan kuma zaɓe ta ɗauki matakin cewar a gabar farko a yi gargaɗi da mutane su gane cewa yin amfani da waya don ɗaukan hoton ƙuri'a don a nuna ma waɗanda suka yi ciniki da su a baya wannan ba daidai ba ne kuma zai iya nakasa harkar zaɓe ta yadda masu samun nasara da bukaman siyasa za su samu kenan ta hanyar yawan kuɗin da suka kashe don sayan ƙuri'u maimakon su samu goyon bayan sahihi da domin jama'a. to amma aliyu baka jin cewa kamar an shiga hurumin mai jiwa kura'a tunda waya nashi ne kuma ah, dama nashi ne na jiwa kura'a kuma ya ɗauki wannan abin ah, ah, nashi ne ko alama babu ba magana shiga hurumi ko ko shiga yancin mai jefa kura an ɗauki wani a matsayin matakin rage barbaci. ka kaga kuwa ai a wurare da dama misali kamar masu hawa jirgin sama sun san adadin lokacin da yake son tashi ko sauka akan bukaci su kashe wayan su ko ba ce a shiga hakkinsu ba masu daukan jarabawa a makaranti manya da kanana akan bukaci su ajiye su a waje ba ce a shiga su ba kana wasu bankuna a Najeriya idan ka shiga za su bukaci kada ka buga waya yayin da kake cikin bankin su duk ba a yi maganar shiga yanki ba da haka wannan bisa rurar a kare da ƙuri'a yanci da ne ya dace da ita ai bai kamata a kawo maganar cewa wai an shiga yanci ba to aliyu akwai wani doka da yake mara ma wannan tsari baya ko kuma wannan kurli baya ko kuma wannan kokari baya to na farko dai abin da al'umma ya kamata su tsane ne daman doka ba ta yadda wani ya bayyana ina jefa kura ko kuma wani ya gano ina wani ya jefa sa ba don haka kare mutunci da sirrin zaɓe wani abu ne da ya bayyana a harkokin zaɓe a na duniya wa baki ɗaya kuma ita kuma zaɓe tana amfani da wannan dama ne ta nuna jama'a cewa kada ku sai da yancin ku kada ku sai da ƙuri'a ku don yin hakan barna ce ga al'amuran zaɓe. ka san idan wanda ya shiga jefa kur'an an ba shi dama ya shiga da wayan hannu ya ɗauki hoton abin da ya ɗauka domin ya zo ya nuna ma wanda ya jefa mawa kamar yadda kai bayani ka zai bata mutanen da ke jiran shi lokaci shi wannan kun yi la'akari da cewa shi ma wanda ya ne to amma da mun aikin farko wannan kuduri an fito da shi ne da nufin a yi barna kuma a hana mutane yin wani abu da zai kawo tawaya ko bata lokacin mutanen da suke kan layi a baya ko da a baya in mutane sun shiga din shiga da waya din da daukan hoto kansu daman daukan hoto don ka nuna babban laifi ne da bai kamata a ce an aikata shi ba da haka kaga yanzu da wannan karin falala ma kenan za a ce da idan mai daukan hoto na niyyar daukan hoto ai ya bata wasu lokaci da haka ma an kara samun damar rage yawan lokacin da za a a wajen jefa kura to sai dai shehu yusuf kura ya ce sam wannan batu akwai gyara ga kuma abin da ya shirya wa nasir adamu ilkaya a tattaunawar da suka yi. a'a ai wannan kamar ka ɗauki najeriya ne kamar da ita shekaru kusan ɗari ma baya yanzu a nan kasar a duniyar wannan zamani akwai inna za a ce ba za a shiga da wayar hannu ba an shiga masallaci da wayar hannu an shiga coci da wayar hannu an shiga jirgin sama da wayar hannu an shiga jirgin kasa da wayar hannu babu inda ba a shiga da wayar hannu sai a inda ake so a yi magudi ko a yi wani abu saboda bayan da za ka yi ka zo misali idan ana yin abin da ba daidai ba kana so ka tattara wata shaida ko wani tsari na hankali ka ce kuma kana da wayar hannu ba za ka ɗauka ba saboda haka wannan ma ya nuna maka cewa hukumar zaben najeriya ban kaura take yi ba ta san ma abin da take yi ba domin ai wayar hannu technology ne na zamani kuma a ko ina a duniya ana amfani da shi yanzu akwai inda ya fi masallaci ko coci daraja amma ana shiga da su kuma ana yin amfani da su in suka kama babban magana nasiru shine wannan juma'ar da ta nuna ba za ta yi ba domin tun daga ran laraba hukumar inec ta nuna ba ta san abin da take ba kuma ta nuna akwai wata mustakiliyar aniya a cikin wannan kuma abu ne da ya saba wa ka'ida da shari'a domin dokar zaɓe ba ta hana ba tsarin mulkin najeriya bai hana ba kuma ba a ba wa inec dama ta kirkiri doka da kanta ba ba ta da wannan ikon dole sai majalisa ce take da wannan ikon. ma shi su kura wato ba mamaki wannan mutane kan yi amfani da waɗannan wayoyi kuma watakila su rika yatsa labarai waɗanda ba na gaskiya ba ko kuma su rika fidda rika riga malam masallaci wajen fidda sakamakon zaɓe. Hato ai wannan hukumar zaɓe ba ta da ikon ta ɗauki wani mataki wanda ba a cikin doka yake ba. idan akwai damuwar yin hakan to kamata yi dokar zaɓe ta maganin waɗannan matsaloli da ta ambata amma dokar zaɓe bata ce tana da waɗannan matsalolin ba kuma kowane hukunci da za a iya tunani dokar zaɓe ta tanaje shi kuma ta tanaji hukuncin da za a yi masa duk kowane irin laifi ka yi saboda haka ba wannan ba ne babu inda aka ce su suna amfani yanzu misali zan baka misali zan baka yanzu duk inda shugaba buhari yake zagawa yake kamfen din nan kana ganin mutane suna daukan sa a cikin wayarsu su ta hannu suna aikawa yanzu wannan laifi ne yanzu wannan in buhari yake a daina kana jin mutanen sa magoya bayan sa za su daina dan me sai lokacin zaɓe ne lokacin da hukumar zaben nan duk zaɓuɓɓukan nan da take yi na 'yan kwanakin nan babu wanda ta yi shi akan gaskiya da sanin ya kamata da mutuntaka dan me sai a lokacin zaɓe hukumar zaɓe za ta ce ba za a yi amfani da wayar hannu ba saboda haka ba wai wani zance ne na kada a ba da labari na karya ko sakamako ai ba wanda yake da ikon ya faɗi sakamako sai wanda doka ta faɗa saboda haka ba wannan bane wallahi nasiru wata wata kullan ya ce INEC ta kulla wadda kuma take so ta yi amfani da ita domin ta taimaki jam'iyyar AP. Yau nan shirin zai ɗiga aya amma kafin mu tafi ku saurari wannan. Abin yake faɗuwa mu mun zo mun yi bayyana niyyar a kan cewa muna so mu tsaya takara da ni da sauran 'yan takara wanda su masu suka je suka sai fom cewa muna tsammanin za a yi komai da komai a cikin bisa ga adalci za a yi komai da komai a cikin bisa ga fahimtar juna da kaunan juna to a yadda nake maka maganan nan a tsarin da aka ɗauka an zauna an yi mitin wannan mitin nan ko ba komai ya kamata mu wanda muka sayi fom ɗana 'yan takarar nan a ce mana eh to ana yin mitin ku zo ku je ku yi halarci wannan mitin ɗin ba wanda ya gaya mana shi har yanzu security nan na yobe ko na north east na nan fatan muna ganin yin delegate din eh yanzu idan babban zaɓe ma zo za ku yawo isha ainihin ka yi delegate din saboda security eh eh fa eh, matsala in za ta iya yi sai ta yi eh, ina nufin tun da ai kun yi zaɓen kayan hukumi a cikin da ta yi sai eh. za ta iya yi dan idan kana magana masu matsalan tsaro misali ai kun yi zaɓen kayan hukumi kuma an yi zaɓe ne gaba ɗaya ma ba maganar delegate ba yanzu amadan hassan umar tambol da bakinsa da nasir adama hilkaya da bakinsa sai kakakin hukumar zaɓe aliyu bello da julie gresham wadda ta daidaita sautin shirin ni madugon shirin ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Da isar mahajjaci garin Makka bayan ya sauka a masauki zai fara cin karo da baƙaƙen fata waɗanda ake wa lakabi da tukari suna sayar da abinci ko a hanyar zuwa harami suna bara manyansu da yara. Za ka zo ka yi cewa nurse, doctors, ba da aikin da za ka yi ka zo ka bada application ɗinka. a'a a ba cewa ka zo ka gaishe gaishe ejan duk suna ta maganan ido na bashi kuma da kuma yana wadda aka yi min hanyar da har na kawai passport ne wannan murya daya daga cikin ire-iren mata da ake kai su kasar Saudiya da zimmar sama musu aiki da ya danganci koyarwa ko aikin nas ne inda take zayyana yadda aka yaudare ta so ina zuwa airport din an ban number mutumin da shi zai zo ya dauke ni wanda zan koyar da yaran shi kenan eh. so tun daga ranar bayan maka da na je two weeks sai na ga cewa ai abin ya sha bamban maimakon koyarwa mai yawwa sai ka je kawai za su ce su bada cewa zo zuke dan mata wanke wanke shara shikin da aka shike na aiki sai ya zarce ita dai wannan matashiya ta fito daga jihar Kano ne da zummar koyar da harshen turanci ga 'ya'yan larabawa amma kwatsam sai ta tsinci kanta da ayyukan gida kamar su wanke wanke da girki wato yar aiki kuma shikin ga Saudiya ba wai gari ne wanda zaki ce kawai zaki fito ki gudu ba in zaki zo sai an tare ki gaggat din da zaki shigo makafin ki zo maka ma dole sai kin na musu igaman ki in baki da igama wanda ya takardar da zai na cewa eh fita zaki da garin sai ki nuna su bani da shi dan ga ba zai tawo ba tunda in sun miki igama ba fake za su ba ki rike ba passport ɗinki ma za su karba su rike shi a hannun su ne eh. ta ce bayan sati biyu tana bauta sai ta ga ba za ta iya ba ta nemi jin ta bakin agent ɗin da ya kai ta abin ya ci tura Allah ya rufa mata asiri ta samu lambar ofishin jakadancin Najeriya a kasar an na samu namban su consul na Jidda mm. na yi musu magana suka ce da to shikenan shi cg wanda mai kira dadi ya iya kokarin shi rana daya ya aika mutane guda biyu suka je suka ɗauko ni har garin har gidan. Ita ma wata nas da aka yi wa Roman Baka ta ce yarjejeniyar da suka yi ba shi ta tarar ba bayan da ta sauka a birnin Jidda. Ni da aka zo aka dauke ni a airport gidan Balarabe aka kai ni ba asibiti aka kai ni ba sai aka fara nuna min aikin da zan yi a cikin gida. So sai abun da gaskiya i was shocked saboda ba abin da na expecting dan zo in yi anan dan bai ne so shi ma dai aka ce neman shi ake yi daga nan saudiya ba wani kamfani dan kawai shi agent ne kafin taho sai suka nema results dina nan kenan a yanayin yadda yake gaya mun. na tura musu su ta email wani abin mamaki dai ana kai waɗannan mutane ne kasar ta saudi arabia ba tare da sisin su ba ofishin jakadancin najeriya a saudi arabia na yunkurin magance matsalolin safarar mutane domin aiki a ƙasar. ambassador muhammad sani yunusa ya ce daga umran suke komawa kamfani guda a wannan shekara ta biyu da da goma sha takwas jera abin da suke aiki tare da shi sun kawo mutane ɗari shida da goma sha shida sun ɓace a cikin mutane nawa a cikin mutane dubu ɗaya da ɗari ɗaya da suka kawo a dalilin haka yanzu shi kamfanin an ci taron shi Reals, miliyan goma sha biyar da dubu ɗari hudu sai kuma wadda wasu kamfanoni ke kawo su ba mu da adadin su aka samu wadda ta gudo don wahala muka fara tuntubar gwamnatin ƙasar na akan cewa a sa a samu yarjejeniya tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da gwamnatin saudi arabia domin kawo ma'aikata in har ma za a kawo amma don ta ne ba ɗan najeriya ɗaya da zai zo saudi arabia aiki baya ga waɗannan masu zuwa domin samun aiki da dama wasu na ɓallewa da zarar sun zo aikin umara ko aikin hajji inda suke karewa da sayar da abinci da zarar sun ga 'yan sanda sai su ara a na kare. gudun kada a kama su wafi yawan waɗannan mutane su ake kira da tukari ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan mata ta bayyana yadda aka yi zo garin makka ni lokacin da na zo makka daga garin gwarzo ina jujjuya sana'a ta masha allah ta tabarakallah Kin zo da niyan zama ne ko kin zo umara ne kika ni dama da niyan zama na zo. Wa ya kawo ki da kanki kika biya? Da kaina na biya na zo Makka. Ba hanya aka Alhamdulillah Lala ba wanda ya mana hanya. Ni ne sha'awa na biya na zo sana'a ta daidai gwargwadon iko ina saro kaya in siyar riguna haka in kika saro kaya a ina kike sayarwa idan na saro kaya ina zuwa kasan kubri ina sai da su a nan cikin garin makka ne kubri ga waɗanda suka zo aikin haji ko umara kike sayarwa ya zo aikin haji zai iya sayi wanda ya zo umara ma zai iya sayi shekara ta shida na hari ta bakwai in samu igama ne lalaba ne da igama igama ta min indalla saboda dan me igama yanzu a nan garin ba yi da wani tasiri in ba na Allah ba ni ba a taba kama ba. Kin taba aiki a gidan Larabawa? Lalaban taba aiki a gidan Larabawa ba. Ambassador San ya ce da yawa daga cikin bakaken da ake kamawa da muggan ɗabi'u akasari ana alakanta su da 'yan Najeriya ne inda wasu 'yan Najeriya ma ke safarar miyagun kwayoyi. 'Yan Najeriya a ko'ina muke, In dai bakake ne mun fi yawa. Saboda haka kowa ma aka gani za a ce ɗan Najeriya ne. Mutanen da ke prisons a yanzu da ake zargin su da safarar kwaya. Kalla kuma da suka bani list din a yanzu haka sun fi su. Akwai 'yan uwanmu wadda aka zarge su da da kawo da safarar kwaya. Cike jakakkunan da aka rataya musu ba nasu ba ne. Daga can Aminu Kano International Airport ne aka makala musu wannan a mutum uku. Biyu a cikin ikon Allah Munisara sa abin hannu wanke su daga wannan zargin sun koma Najeriya. Na uku mun je har kotu a kotu muka ba da shaida akan cewa wannan ba shi da laifi. Watanni biyu da suka wuce kotu ta ita shi ma ta wanke shi da wannan zargi. Hukuncin kisa da ke kan wuyansu. abin an wanke. Ya ce hukuncin masu ɗabi'ar nan ta safarar kwaya kisa ne ta hanyar fille musu kai a ƙasar Saudi Arabia. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. Madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shin ko ka san shirin domin iyali ya shafe ka kai tsaye? kama daga neman damawa da mata a harkokin mulki. Mata idan za mu zauna mu haɗu mu zama tsintsiya ɗaurin mu mu dunkule guri ɗaya to dole dole wannan 35% da ake cewa UN ta ce a bada sai mun tabbata mun mai da shi 50% ma. Da kare hakkin ƙananan yara. Magogo yana luwaɗe da idan ya yi da wannan yau gobe kuma sai a yi da wani. Dangantakar mahaifi da 'ya'yansa. Ni isiya kuna riga na ɗaukawar raina in zai yi da nama na sai ya bani 'yata. gwagwarmayar kare hakkin adama. Mun shi zahi mu a sunan iyaye a sunan masu kare hakkin yara da mata. Sai a dakaci shirin da ni Alheri Grace Abdu zan gabatar da karfe 4 agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi karfe 3 agogon Ghana. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa da sahabu aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin kowa da kowa a dan sashen hausa na muryar amurka baba ya ku makeri ne daga nan washington nake sallama da ku a huta lafiya. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, VOA